Babu mai hoji da ke mata. Jama'a masu sauraron mu ku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonni biyu da suka gabata, kun ji ra'ayoyin mutane daga jamhuriyar Nijar kan rigakafin zazzabin cizon sauro da hukumomin lafiya a ƙasar ke badawa a ƙoƙarin da suke yi na kawar da zazzabin cizon sauro a ƙasar, Inda a wannan makon, shirin zai tattauna da shugaban sashen yaƙi da zazzabin cizon sauro na ma'aikatar kiwon kiwon lafiya a jihar Maradi don jin mahimmancin rigakafin da kuma sakamakon da ya fara haifarwa a hirarsu da abokin aikina da ke Maradi wato Mansur Sani. sunana lawali shafina eh, ni ke kula da yaƙi da masassarar cizon sauro cikin jam kuma ma'aikatar mai ita ce direction regional de la santé publique de la population et des affaires sociales menene za ku ce game da rigakafin ah, zazzabin cizon sauro da ake yi wanda ake kira da suna CPS me manufofin shi ko kuma menene ya kumasa? CPS dai shine shimio prophylaxis du paludism saisonnier. Eh, abin da aka rigakafi na masassarar cizon sauro lokacin damana. Kuma lokacin damana ma lokacin da ruwa sun kai bunƙasa kwarai ana ruwa ko da yaushe inda masassara ke ta'azzara tana damuwa jama'a. kuma wanda ta yi ma su ne mata masu juna biyu da yara kankana daga sabon haihuwa zuwa shekara biyar ita ma'anar cps ma'anar garga kai kun san ana cikin koko bada allura ta kai duk da yake an same ta amma gwamnatin mu ma tana nan tana yunkurin kwaman da dan magunguna kwamman da dan alluran wanda za a fara ana cikin jiran wannan kahin wannan ya samu sai an ka samu ga hosa a tarjiya kai masu sarki don sauro ta ba da kwayoyi abu ne wanda ba Nijar ne kare kai shi ba kasashe da yawa na yi ne nan duk kasashen da kun sani wanda kewaye da mudu suna yin shi tsare kuma gaba ɗaya ne muka yanzu yanzu na kun ga muna cikin zuwa na uku to in ka tai benin sai ka iska yana shi daidai dat da yi dai in ka ta burkina ka iske shi daidai yanzu suna can suna rabu ne in ka ta kwata dibawar haka nan tare ne mukan shi ba a yin shanje da in ka ga an sako kwanakin da za a yi shi to in ka kewa cikin kasashen duk kwanakin da yin shi ne yasa kun ga wani bi ba a iya gudawa shi cps yau za ne waye ma mutane kai abin da gani da ita magani ne za a ba yaro so uku za a ba shi kowane wata da rana ɗaya a ba shi gaban likitoci shahadi yanzu sauran gobe ko shi za ta bashi daidai wannan lokacin shi shanyi kun ban da gobe hakan kuma san an yi tsawon wata hudu ana shi yanzu ma akwai wasu gundumai inda an ka kara wata guda guda kamar yanzu da tasawa da nan maradi cikin garin maladi wata biyar za a yi shi kenan nan maradi da tesawa sai an kai novambar anai to me haka ke nufi likita wato abin da aka ni wannan maganin in an ka ba yaro shi ya sha wata guda za shi daidai shi na aiki cikin jini ne kafin shi kare wannan aikin sai a zo a sa dozem dose ta ci gaba da wancan ta kama inda wancan na hawa ya tsaya ita ta ci gaba da wannan in an kai sati hudu kafin wannan shi da kariya an zo an da na uku kuma yan kai wasu sati hudu kuma kafin wannan na uku hikari na hudu ya zo haka za a ta yi sai an kelka sorta wayo ne ake ma mana ko da yaushe cikin jinin wa'annan wanda ke ba maganin yaran na sabuwa zuwa ba sabuwa yawa ba ne daga wata uku ne zuwa shekara biyar ko da yaushe cikin wannan lokacin akwai maganin cps cikin nasu to matsawa kuma muddin akwai wannan maganin babu yar za a yi kwayoyin masassarar cizon sauro su zamana cikin jinin yaro balle shi masassara. wani irin bambanci ko canji aka samu daga shekarar bana zuwa bara a yan kundi zo. kullum war haka da kwanta gidan likitoci da da an ta gidan likita za ka gani yan malati wasu kwance kasa wasu zama da gasu nan son cika likita ma likitocin su kan kansu ma ba san wa za su yi da su a yi ta aiki haddari to yanzu ko tai ku kewaya gidajen likita kahin karhe sha da yan kuga kun kuga nan ɗaya ɗaya ne za ku gani tunda an kama da cps an ciwo kan wannan matsala kuma babban masassara irin wanda sai an ta gina hospital yanzu babu ta ta gara ba ake ce mai babu su da in ka tayi pediatric hospital bisa gado guda sai ka iske yaro shidda ko bakwai bisa gado guda ba banda wanda a ƙasa zazzam ne ɗakunan ma ba ɗakin na pediatric ba ya dauka adadin yaran da ke zuwa kun gani yanzu in ka tayi pediatric bai wuce ba ka iske yaro guda ɗaya bisa garo ai ko an ci gaba kwarai wato kun ji cps umarninta yanzu matsalar da muke samu guda ce za ku ganin yaro akwai ɗaya wa'anda ana ba su suna zuwa ana ba su maganin cps amma sai ku suna masu sana to wa'annan na tabbata da can gida kun san na ce muku ana ba da kwamfirmi wa'anda uwar yaro za ta ba da can gida to mun bincika mun ga uwayen yara ba su bin wannan umarni sai su koya magana a ce bari a aje magaji ne in ba lahiya a bashi ko ko bari a aje kai dai ba dai su ba da wannan magani shi ka sa tunda ai na kwatanta muku son ne aka a samu concentration din wannan maganin cikin jinin yaro tsawon wata kwance ko da yaushe a kwace ciki yadda ita su kwayoyin masu ko sabruwa zuwa ce je ka ba haikuri to an zo an bada so ɗaya kawai tunda sai an samu wannan uku za a samun concentration cikakka cikin jini yaro to dan an ba so kada so guda dai ba ba wannan sauran biyu gida yayin yakin banza to shine muka jawo hankalin uwayen yara Ka su yi wasa da wannan in sun ka rike daidai yadda an likitoci sun kwatanta musu da wuya ne kwarai za a samu masasara da wuya an waiwaya akan zazzabin cizon sauro a wannan jiha ta maradi da ma kasar Nijar baki daya misali. An sati biyu da sun kauce mun yi raskwana mun diba mun yi wannan lissafi mun diba mun ga wajen turwasan mil ka turwasan mil dubu ɗari uku an ka samu ragowar su gaba da bana bana kenan inda ma kuna su yi don ministan lasante shi ma ai ya yi wani pound press inda ya gwadi cikin kasar ta Nijar gaba ɗaya an samu ragowar da kusan rabi na musassar cizon sauro dangance da bara da sauran shekaru sun wuce kenan kun ga yakin da muke musulun cizon sauro lalle yana da riba ana ci gaba kwarai gari to likita wani irin kira za ku yi ga al'umma ko kuma jama'a dai baki daya akan yadda ya kamata a yaƙi wannan ah, masassara ko zazzabin cizon sauro a wannan jiha da ma ƙasa baki daya da wani zan fara muku kun san masassarar cizon sauro yaƙi da masassarar cizon sauro mu likitoci mu kaɗan da mita da mu kadai in jama'a ba ta kama ba bayar za a ta ku ji ba ku gani gwamnati na yunkurin ta iri iri kun ga shine rabon gidan sanyi ba a daɗe ba an kai rabon gidan sanyi an ɗauki nauyin masassara da babba da yaro kyauta ne gidan likita an ɗauki wannan nauyin gwamnati ta ɗauki wannan nauyin kuma yanzu bisa gare yaki to amma mu abu guda ne muka so ga jama'a su gane da su ma sai sun kawo nasu kokari kokarin da muka so gare su shine na kyautata mahalli wannan dauda da ta yawa cikin gari da cikin karkara da wani shifke-shifke cikin gida ka zo cikin gari ka iske in ba ka hankali sai ka fada gidan wani saboda dimin ka kai gona ce a shewai an shifke bayan gida an shifke cikin gida sai ka fada cikin gidan mutane to wannan shifka hakin cikin gari shi ke kawo sabro bayan ya ke hekar cikin gari yau jama'a su diba su gani wannan yan hakin da ka shifka bayan gidanka ta yana nawa za su yi sarai in dan kai kamar da sosai nawa za ka kashe abin da za ka kashe ya goma din wannan hakin da ka shifka gidan gidan da ba bai wuce ka yadda dame dame biyar ba to in an kama yaro gidan likita ko ko yaro ko babba abin da za ka sha yawa gari duk da yake eh, an ce kyauta ne ko kuɗin motan zuwa gidan likita da abincin da za ka ji kun gani dan haka riga ka ya magani a kyautata mahalli a bar shafke cikin gida wasu kwankwana da wasu sakaini da wasu korai ko kuma guntun tukane da ke cuka da rayuwa nan san lokacin zuwa yana labiya suna bunƙasa wannan ɗiyan ruwan da ku gani ya wani mai cikin randa wannan ɗiyan ruwan masu ya yi ne ba na kenan a kiyaye bakin kiran da muka ma jama'a kenan. to likita mun gode. masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman mansur sani sai kuma ni hawa umar da na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya. sai